سنقرئك فلا تنسى ya kai wannan manzo da sannu za mu karantar da kai alkur'ani kuma mu tara maka shi a cikin ƙirjinka ba za ka manta shi ba don haka kada ka riƙa riga mala'ika jibrilu a wajen karatu kamar yadda kake yi don kwaɗayin kada ka manta shi